al-muharram 1448 eh a da da ga watan wanda ya dace da yammaci na biyar ga wata na bakwai shekara ta 2026 miladiya ta annabi Isa wata salam baraka yin wa assalamu alaikum wa rahmatullah nan cikin sunanu abi dawud zamu tashi kitabul manasik littafi da ke magana akan ayyukan hajji da umara da za mu tashi gabar hadisi na 1721 babu fardin hajji babu da ke magana akan farlanta aikin hajji babu da ke magana akan cewa aikin hajji so nawa aka farlanta mutum zai yi يقول الثاني رحمه الله قال لسنا ibn harbin حرب وعثمان bin أبي شيبة ma'ana. قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان عن حسين سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي كنان عن ابن عباس دلال ابن عباس أن الأقرع بن حابس الأقرع بن حابس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا تنبي من ذا الله وسلم فقال يتي يا رسول الله يعلم أن الحج في كل سنة شيء أيكي هجي أقوة شكرا متنزيني aw maratan wahida ko kuma sau ɗaya mutum ne ya isa masa malaki bal maratan wahida a sau ɗaya ne kawai Kuma zada wanda ya ƙara fi wata ɗauwar wannan shi قال أبو داود daga ƙala عبد jalil ibn mutumin da zai ce maka ba madina ba in za ka zai ce madina ba ka da matsalar komai an gane ga zulfi laifa ne nan za ka ji ka amma za ka zai ce maka kai tsaye ta iya a makarakatar to kai tsaye a jirgi za ka ɗauki ka, a zance mafi kyau